بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم جماعة مسلمين لغا بسكو اتيا نبي محمد نبي بينا صلى الله عليه وسلم iwaga ilingi na littafi na iga arrafi kulmaktum littafi wana kaya ce ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam wana wato bebe bayani gurgudu tiyan ajali annabi sallallahu alaihi wasallam da wuce bayani na ya bebe ya tiye ta yi tuci kwanna wana ya waga ilawun gumi miniya littafiyan arrafi kulmaktum yamman kunai da safiyu rahman al-mubaraka forina da su littafin na kukai ce musabaka jiye ta yana biyu ajin manji tsakani zardare tu sabari shi tun ceto adwani ga a kayatar etiyin rayuwa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to adadin man na shi bayanin zandoro ka gurgudu yana su kofa yuna amma zai bi nan bayan farko ya ciye gigi ya littafi ya zai ciye ga ci wa gana mai tsari na wuda zabe yi kendo na alashara ti wuce shi na ngayi man wuce cikon na sofiyu rahman al-mubarak fori yi zai gi nan bayan farko na e ya? ciye kendo na wukaya wuna da wuce littafi wani ge ya e tiye tiye na bi sallallahu alaihi wasallam wani wato ratwaye dukiya na riyal twayo na a tokin ya saudiya twayo na baba man gusa ce a ga sa mini ya tsakani za dari da saba'in na kai ta na gida za gutsuwa ce a ga taurar dinan ba farko indiya ci go za ba ci indiya ci ga so yi za ta ci pakistan ci zai ni ci wani misira ci zai ginan bai su ci na ci madina ci littafi ya shiga wasu tsari na da zabe mai kendo ala dokaci ce ba musabaka wani ya ji ta zuga yi fahimta ko su ku ga da alkhairi to ne ne littafi ko na gabo yi wa ga ido bai ta yi kendo na nabi muhammadu da kila su soci na ga ingul taude ba muti ina je wuwa ga annabi muhammadu ga ishe yana sallallahu alaihi wasallam ya farko ga yi gaga e eh, yana annabi muhammadu a luyi shagwada itikafu na annabi daya ji na safu guwa yin sobai guda ya ji itikafu bakwai yan doro amma yana wa luyi shagwana fagukin ji itikafu ya wuce wa gafoshi foshi a ci daga annabi muhammadu ji itikafu man shiga alamu yau na yau gwayan ijeluguna a ci mala'ika jibrilu ya yan doro wajin ba ƙur'anu zuni ba kwai tsaye raba zamu amma zugukin jibrilu bai wuce ga zukwuba a ci daga ubecin nazarin ƙur'anu ina ke hugwa ga anabi muhammadu ga ije ya eya na walu ije gwana wagan gayi eya wuce ga anabi e, muhammadu jin ajin eya ajin wuce ga hajjatul wadai ajin ya fa wuce e gwana wa ga bayin nudatun ajin wa gadi bayina wa ga ya jama'a musulmi musuliji na ga ga ije lugwa ne ga inni la adri la'alli la alqaku bada ami aza bi hadha almawqif abadan ngami fa la adri mita wujuo la alqaku bada ami aza yayi yakabi yiriya da nan no bi abada no le isharu yo e kayen na ne le ga e so ba ni ga da wala na e ke gani yin da na yirin no ga ngai layi hajji mun shiga ajiye ba mutu na nabi muhammadu sheba ya tuya ajiyona ya tuya zulhijje na shaba ya tuya safari lone ga daga zulhijja sai muharram ya tuya farko da wani zulhijja yi ya tuya ya zoba ya muharram safar shaba ya tuya safari ganci annabi ya gada shida annabi ya tiya da ohud ma zuka ta yi ohud ba so kuya zai jawo kuya ohud wani uda da na wuce uda zai jawo kuya ohud wani waji sallah gote ba ba sa wadda sallah Allah akbar sallah ya ba sallah ya ba kan ga na bi sallallahu alaihi wasallam wuce balo masalaci mu wuce ke ji ishara ya wangi gishi wa ku kuta min barito mi fa ne yare yare wa inni wallahi la anzuru ila audi al'an mi shi kuti da soci mai cinelwe bayan enwa yami ngayi enwa na luma fu fokiya mai na وإني أعطيت مفاتيح زائن الأرض أو مفاتيح الأرض أما تعمل أجن بكي مفاتيح زائن الأرض إذبا بيازكي يكي وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي مفامي صدقية لا يفا سكوبة شزمان ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها amma ya ganin ya damuwa mina mai su da ibinci gasa da sha ni ishe woma zandoro ya fi gasa cije ciki bu eti je woma ene suni da ya luma ni su da ijewa ijewa ya dula da ya gudu anabi ke bai tiye shindoci isha e shagu tiyo da mazuka ta yi bakai gai mazuka ta na tun masalacin madina na na wale masalaci madina be miya na bi muyoshi masu kata da na masalaci da na emir eh, da na can na ki ya gagaye shi ga guba na gawa na ki fogo annabi fai da baga fara ya zai ji fi kabarin baki wani ufe ga da assalamu alaikum ya alal makabir amince ya so culu shuyaye na ji fi kusa ba abona akika zawangi ja timba etiene timba shi ba na fitina ma ya uza zawangi kendo na ba shi na fitina nnage chi ci orofe na gumi nnage nuna atoye na fitina nnage nu orofe tsani nga fitina eti fitina acha gaza wangi timba shi ba annabi fe gaya ma zuka to ga inna bikum lahiku akika idona ya begube no ne alamu yo ne uwa ga uga ise lugwa ne pata da alama shi da e ga min na je uwa ya pa mutiya muhammadu sallallahu alaihi wasallam uga ise ya e ga min na shi to sai kin da na batin annabi muhammadu chane sallallahu alaihi wasallam bidaitul marad tsofo gutuwa ta ci ko tsofo gutuwa ni ci nye tsaye safa efuyen litini annabi bai da ma zukata ulakulo ma zukata gani biyayin wani tuku da ma zukata yin bakai lauce gungayi ma zukata wuci kone tsozaji madina arba'in ne na annabi dai je ba ce shi daga ma zukata yin bakiyo wanda ya ko ya ci safe ba ta ci safe bayo annabi fe wa zafi ya ci sannan har a waya fa nabi muhammadu cewa sallallahu alaihi wasallam ya baya tsanani ci sannan fe wala ka ta jalida cani da wani annabi ya jama'a musulmi ji sallah tafi gobe ni ce no da hali ya batan na wani ne ga tsofa gutuwa ta ko tsofa gutuwa ne ya caga aga bata wa annabi muhammadu da batan na wanda yi ji sallah tsofa gobe ni tsofa gobe tsofa gobe ta, safo gogu ne da halin na lori batan wa bakwai tsaya safar tsofa gutuwa ta ko ga tsofa gutuwa ne tu da halin nan ya karshe na nabi ajiyar jalina ba ta fi lekwalin wake makonni na wajen jalina ba ta fi ji tsanani da ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi da bayi miwuji ufe ya ganga aina ana gadan aina ana gadan ka ta zibo mai alai na ka ta zibo mai alai so ka ta zibo mai alai so kwashin ofe giyin imin shiga daga na fweni ni ni a shagan wajen jiki wani ga kata ya yi mai wuce wani yi mi ja ji fahimta ya ina tun wani lobe ina a fe yi izini a gaya wa gudu fedun shi kata na aisha eboyan batan na na dabiyu ina a na mife faru sai katayin aisha wani katana gikin da na tsoyi zai lijin yuna ibuna fiye ogunje boye zai ga boye aisha ga annabi fe gada ya fadlo ya giyan abbasin daji ubo ganda sayidi na ali zanen ligi lagwa ke pati oci dazan allahu a atipa ta wato annabi muhammadu daga ta yana na aisha mako dai ya rayu wuri wake mako ne wa jajiri kanga babu da na na aisha ma kuke ba wufe ba birabil falak birabin nas birabil falak birabin nas gan da aduwa na shi so ku fiti daga ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wufe ba aduwa na shi annabi nga gba anabi usa wa ina ga annafas na gani e waga yi zaga ba mutum e ne dai dai ne waga na ta wala tiya wata musawu biye bi waje uji fi gwa anabi sallallahu alaihi wasallam rajabul baraka wato annabi sallallahu alaihi wasallam caji lagu ya albarkan na fi ba je fingo wagu lafi na kan wato ga da mini ya cibiyar ta yi zawo ma a ba aya a ana fi wani rai ga rukuya na rai ga rukuya amma ga famba da giya cin dai wa gide gide gide gina ajawa lafuna to nan yi na wake mako ne wa jajali nan na ji faruwa kataina na aisha قبل الوفاة بألفة أيام نواكف بطونا نبي محمد عليه شغوانا كيجي فارو إفويلا ربافي batake ya bi bata da tsanani Allahu akbar har tuko ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suna Allahu akbar mu fe ga jama'a ada tonu egwo gaja bia ya nka aka etonu egwo ga ibe je pyewe etonu egwo ga ibe je pyewe anu tu aje pi kanga go ti alo baje majo ncha fedo anu je pi ara na ga satu ore satu nga hasbuku hasbuku ngani ngani ngani annabi fi wu sauki ya tsanani ya tan da na yuna ne uwa ga jari ba na jama'a musulmi annabi tsoko da na annabi da wani da masalacin wato ya da fati ugbo arwa fe dutamin wa za wangi ji hutuba ba za wangi ji bata ya kan amin goba jiminiya masalacin mu annabi ci fe gangan la'anatullahi ala al-yahud wan nasara bare to chulu fiya yahudu gan be min shanji ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid naja ko shabai annabawa ji laje da na ibada da na ba musu kwadana riwaya nocin ga katala Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid ɓarayin tsoci yahudu gan bebe shanji na ji lakwashe bayan annabawa ji aje matsalaci da na ibada na annabi ci fiye ganga la tattahidu qabri yi uba ya aluma miji e ga lakwashe ba ni ya je da na bayan wuna mare da na ibada ba ya ga wula ba ma wasan kuci ba man ji gairi ke daga da yin sana mogan bai wasan ya gaba ake bana wasan wai lama na endoro da ne wuna ka ba sawa sana mai giya kutina sana dole yin dawa yasa ci kushe ba na biwa ma wu an wu wanda wani gidi sattu inda mini gamba na na wake fogusun wajen jalila nan na ji faruwa na kanga bi sallallahu alaihi wa sallam wa be zawan gizi ga zandoro na wunga jiye behina wai wa gudu jiye wunga ya yi kwakke ya zai shi ni ga ji laifi na a dajin ga a sallallahu alaihi sallam ga man kuntu jalattu lahu zahara zandoro na be ga di hula na bona fa hadha zari falyantaqim min zumami dana bedi kisasu bedi yoga bedi yoga wa man kuntu shatantu lahu irdan fa hadha irdi falyastakid minhu ace aga dan doro mi gaggi to kona ci gada mutunci ubona mutunci mi tsaddana bedi yoga bedi yoga ne uwa roga alama ne kiyama kiwo zai joga gada kiyama na wa gafara ne wa gafara bi zawon gishi ngole gafara kawai wa bi zawon gishi eti ake zai ji wa gadana annabi dai ji bayanin nazo zo zumanin satu ga ga lakabari wa ya shi da na ba wuna ma wuce ke satu ya tiya ki sa su ji wani adajiya gana yin zai wuga ji laifi na kan ga wucewa zumana wafe da tamin bari ta wuce ji bayanin na kan ga wuce sallah ya wureji sallah ya zuru sun maraja fajar salar mimbar fai ke jeba da fai da ta mimbar kyau nke da ya gani yi gana nke ya ga wuce ya ga kede zai miga gibata na zai miga gada haki wani zai miga daya na biyu na yawon ga kan gai zaba gindo ci fai ga wadda dirhami guta da gani bai mi a to mi de dirhami uta da ana bi fe ga bi fadli na yiyen da yi na ga abbas na fadlu de ge abbas de ge fadlu ma de ge abdullah amma na tula ga ne abdullah kuma na ba fe ga a'ti ya fad ya fadlu ajra ne gutu nan nan jin batana fe layoyu annabi fe ji zawon gidi gamba ke da ta mutunci ya zijo madina ciji na gaga sarauyi ne ji gamba e ta madina ciji za ta ba mi jayo haki na tafi abu na ciya ne ya tutu haki loba bolo-bolo na agaji ne gwagwabo bicici ya tu bicici na jihar lobe bayanai fagani bai madina ciji efa bayanai Allah akuba zumanin ji madina ci je ya ji alkhairi ci ji zawon gishi gamba ga fi da wani gani bayi na kan ga gagan bai jama'a ga inna abdan khayyarahu Allah an yu'tiyahu min zahrati duniya ma sha ga wujin do da na to ce talayu ga ko mutanin faije wa bainama indahu ko kwa mutayin da ba to ce Kin waye ga ji ishara ya kide so ce salaya wai ko obi wai ko fi le jere bogo wuji wuci ma na bife ganga fahtara ma inda wu amma wuji na na sokolla ya tsada na na tsotna ba ko na wayo na da ba ko na wayo abu sa'idu al-khudri sahaba wuci kwanna fe ganga idda na nabi muhammadu ya ga ganna zo fo gana fa baka abubakar Sayidu na abubakar feji ba fi kya nabi ga ga tsoce tsalaya wushi guli jele ko mangu tsuwe wushi wuce makiliyo wadda wutu soko wuce wuta wude gagan na zo sai na abubakar feji ba fi wufe ga fadainaka bi aba'ina wa ummahatina ya baban jila sawe ya wato ci soko ya na yi ji lasawa ya wata su soko abu sai da ujiri ga a feji mamaki ganna na saidu na abubakar gana zawangi ga e cin gada fi na dare ina na ji gana dana ina ma saidu na abubakar gana dana wai cigi ume ga na biga ya babba yi jigan jan na yi ji lasawa na ya lega nabi muhammadu ya labari da na wuji nan ga Allah ya tsaya ga dai jobe kuina na abubakar ce gagada na e ga na abubakar ya gore ga yabona labari ta nabi muhammadu ya yada na ya tiya wuta zai soci lai tsaya na bu wa na abubakar a alamana amma abubakar da ilimi ga yi galawai tiyo wuce gaganuwa. lole an kale a so da jike da dashi ga yadda na lasa yi na abubakar ya ci gina ina nabi muhammadu gane ga yana yi bau gina na ya wugwa ga wuji na nabi ya ji shara na ga ya ci tace mutu na ga na so ga abubakar da yi ya gana yau ibo yin na na ji faruwa na ibo na an kale halwa annabi sallallahu alaihi wasallam fake ga ga zai yawon aminci bi arziki wi bi zanda bai wi na nga yi ziyo abubakar wa duki wula tare ya wi nga yi zai da zabe wi lokacin ijire na e ya mace wuci ko wuda wala boga wala kuntu mutahilan khalilan ghaira rabbi latahattu ababakri khalila da mi ga lazando ci ga e ya e ya maci e ya nafi ga be zaina da abubakar mai alamar soyo amma so ci rigaya mai alamar soya ne da ni ga liza liza yi jami jiya da bai yi tiye ya bona ta ce al'umma jo latta hasu Babakar, alila abubakar mai alil amma waye ja na mai alaza ke ba bai so ci mai na hmm. amma fa yegi yau musulunci za bu yi ci mai haci a ruwa bogo ya kwen zandoro na lo masallaci ne mai wagana wace daga ina in ga le mai abubakar ba e kona abubakar ya dabe masallaci na layin waya lukwa mai zandoro na kenan alawa jiki ba alawa ya ba na yi nawa kefo gutsu annabi muhammadu alu ije gwada to qabla arba'ata ya nun ga kefo guni anabi alu ije gwada ki ji faruwa fogon e alamin fuen lóòjọ́ ọ̀gẹ́lìtì ní wọ́n jẹ́ jẹ́lẹ́ alamin jọmọ́ asibi láàdì wọ́n lè fọ́ bóní kákẹ́lẹ́ wọn wọ́nàlìtì ní wọ́n lú ìṣẹ́gbó bàtà kí a nà ya nabi muhammadu gafa sallallahu alaihi wasallam bàtà ya sanani a ga ganwe sahabu shi ga alummu aktubu lakum kitaban Ila takada be ni karotun yayi rotuna to mi ga ka e ya jin zumu bona min ye mi e annabi sallallahu alaihi wasallam fa nu fe ga gannana eza ba gishi afi mi annabi ibn e ngo ce gaza ko kawo ma zai ji yin kwata na zando na gude sombo na wale a ga yaka a ce ya shi ba annabi ga Allah takada be in karotun ya sayyidina umar da mai annabi sallallahu alaihi wasallam foga sayyidina umar ki sanan ye bata a shaga da beziyo ga ta annabi bogo wa indakum alquran qur'anu da bayani hazbukum kitabullah litafi sokokun yakani e galata kadan doro yuba shin la ba cha lo zai ji fi mai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zan da ci daji muwafaka bera ya sayidu duna umari ga ga layu ma zan da ci ma ce da wuce ne ba ga layu na din ga alabena alabena can da ba luwa adabi belle ga yin gobe can da ba ya ga ga ya goron gobe zan da ci ga ya taka dayu kayu ba zan da ci ma ga ga layu na anabi fe ga ga kumu anni fata ya ciya jani ya ne fe da ẹni oge ga na na ọ̀nà ṣẹlẹ̀ wá dókù allahu akbar fọ́n ṣiga anabi muhammadu ji gangba ya ce kibo eti ya wuta bu gala yahudu be mishan jala nya zo gan be mushriki jala azu zo ke larabawa jo bayinu wujin ya da ne wa ga zuma mi bu yahudu nishani ewa ciji ɓata mi waga wasa sa kin yi larabawa ya nyezu ya nyezu maka bai madina bai bai shi guba kpata ne ya nyezu a na bike ji gamba etiyar egaji agwaga adde gane shi bena gwaga ji bolo-bolo gani bayayi gangbaya ya taci zai gori waya bena ga wa bata ko annabi ji wasanci ne ti da ala wasu qur'anu bai sunne ko kwa wuji wasanci ga usama na wula shi zai kuna ji kokari zuma ubo a da kun shi ko kwa yana gafo gana yi as-salat wa ma malakat aymanukum ya gwasu sallah gani be ene gwagwalo shi ji mallaka ne ga yi wujo shakka da loziyo zai gwadi su bena ganni mini dai wutan nan gai gangbaye ta ce lokaci na batan ya fogwaya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam efwe ni cinne sallah gutsun pata anabi oto shi jama'a jido oto shi zawon gishi zo an sallaye magribe fo alamin na sura kita kicha bi gbada bu fogo wal mursalati urfa ngu gbada sallah ya maghrib ya ala mi fo na ajali wa ke fogoni na amma lokacin sallah isha be kuna bata le ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lam yastati al khuruj ila al masjid annabi tiya be masallaci wa na na isha fe ga ga nabi sallallahu alaihi wasallam sai yin ganga a sallan nas za wani da sallah isha jani kulna la ya rasulullah iga ya wuce su ko ala jani ala jani wa hum yantadiruna wageka wageka ala ji sallah isha annabi sai ga lanuwa yawe ade lanuwa bayu annabi sai funuwa anabi fẹ́ funu wude dé funu ọ̀ọ̀ wọ́n dé pálọ̀ ya anabi fẹ́ sun sun ajẹ́ni sun fa kò fẹ́ kí sàtú kò fẹ́ kí sàtú wọ́n dé sàtú nga kí alánu abẹ́ àyàwó wọ́n nu ọ̀fù kò fẹ́ kí gbígbà ufeke zutu ude satube ufeke diga a sallan nar zawangi da sallan ishajani a ga alaja wage ka alaja wage ka sai na wago su kutana kan ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam utu zalo ba saidu na abubakar gula zawangi ji sallah ula ji sallah sallah ishe ya wuce zijayo sayidu sayidina abubakar umarka sallah wuce hatta ya fi wani jike bata na ngai zai ya sallah na tun da wuce ishe ya wuce na allahu akubar ga wani sallah su gwaye gi wuce wa isha ji jumma fwebe nga dai sallah gutun fi ba ko fwe ne wa ya ji efe asibi fwe dai sallah gutun waye ji efela da fai da sallah bí bewa sallah gusu sallah ya foguta sallah goyi gina wani famba bai ishe da su bayan fana annabi muhammadu ajé hajji ne sallallahu alaihi fahimta ko a'a na aisha da wani sai ba sallallahu alaihi wasallam elobe shi gan ne wa biyu yin lobo ji zubuta ko ne. sai bi na abubakar na wala ga wuce za wa yi zo dana mi wa gawa waza ndoci ezu wa na ga budana waza ndoci waza ndoci on sawa fa'aba annabi ga annabi lugu lokaci dai na ji annabi lu limanci na. nga na mai sun na jaja jafe ga a ga oh, na jimman na ja kujiki ni bai kiyo oh. ga tishi baya, sayidu na abubakar hajji ya daji wayana a annabi muhammadu ya daji ya gushe zo waya daji wuta gushe zo ya ci adini ya ci jele ta shi washe zo a yau salla na washe za wani gishi zuwa gani bi ala ya ko ya jagora loma da ko kici le pango salla annabi ya daji gushe zo ya ci kibo etiyan alamar adini

فليصلي بالناس ايه ابو بكر جاء وشي ذا وانجي ذا صلى وشي تبايا شاورانا كان عايشة بينا تونا جفا روا تون واكي فوقونينا النبي محمد وجاجة لنا تونا بيا كي فوقوتا وجاجة لنا كي دفا روا جابر جاء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث وهو يقول ala la yamutu ahadun minkum illa wa huwa yusinu dhanna billah wake fogutana nabi muhammadu ajajalina Za wangishi ta ce mu ga lugwa su be tuma sa face wula wuje yace wangi wuje tunani wangi wuje ba wangi lo ba soci ke dai wa dai rama ya soci na Za ndoro na jali gayi bayana wufi wuje zato wangi lo ba soci ke dai so kwa fa domin ya bici cin na? kuma ga mun gungani da ramu yin zandoru dai fa wani annabi sai satu na wake foguta da to ni ubiya ke foguba annabi muhammadu a jajali na manda ci ga fuyi ni manda ci ga wake ba? ina ji faruwa foga da dana ga ya fuyin asibi ko ladi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sauki ya fuce ni na batana batananu da bakuba da fahara ta bayyana rajulai salat li salati zura bi cha tiya zaguba cha ga ulagwa tipate ofogo tiya da ji sallah ya zuru duna abubakar nga umata tiya tun na wake fogukina fogunina to alamin fi sallah ishayin alamin fa cha go cha zawan gizo abubakar ya shi zawan gizo sai duna abubakar bi Allah nabi muhammadu ya gadade masallaci ufeshi zuma ufeshi zuma annabi feji ishara yuga ugashi zuma ma uci gaba zagubba na Anabi muhammadu lagwa ce pati obi masalaci na ji daga sun wani ufe gabi ayin ga aglisani ila jambihi ya mi lafedu shi ka saya sayidu na abubakar ne shi zawon gizo na fajira sawi la ya tsara Bakar. a fe lufe shi kafa gwafiyan sayidu na abubakar abubakar wasu fi ya sallah ba biyu yanzu sai duna abubakar fi labi da tufon wucin ibu zawon jawo sallah ya nabi sallallahu alaihi wasallam gana ga kawo miliman ya laifi dabuwa a jezandoci zandoci nan tuna amma zai biyo wa miwa da bukata ya tunda dan kan ga sallah ibe kiyo ikamaji bogon na nabi muhammadu da bataje annabi cicciya ci fe be ji zawangi sallah na na abubakar na su bayi na gafe la bere fe bu zawangi dawo kabara shi gole ya nabi sallah ya zuru ce e fo asibi fe e ba bayani ya wake fo yani ko fo guba to amma igu ya da wake fo guba ya bayan fo yani da nabi ba ni na to na wake fo yani na nabi muhammadu alaihi shagwanan ga ya fo yani ladin wale daga laadi sai litini litini ga wa rayu lokacin isa kagi lokacin dohai lokaci dohai ga nabi sallallahu alaihi wasallam wuje wuce ba gindo ci ya fai ladi fai wulu anabi ke de dinari gutsaye ko gutwa ba pata wuje sadaka fa wuce e wani wuje ke da biwe fo ga da wani o laaji sadaka fo wuce e fo di fi wa ke so wa lu ije ka ya ko je ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e bi ko e kwa ya de na wala lo ko lo pata na o ke ya sala ya musulmi je fo wuce allahu akbar ba ko shi ya fo wuce ga ugana na aisha ga fitila na me lalle na ugu wa in zagi mini in zagi musulmi jo lo to ya no ne ka yushi sawa galo na wani uci ga ga yi jaluwa ugu ala da to ya e wona nabi muhammad folo kundana e yugadiru e wayan pa ne lagun kuna wuce so wudagwazi ibo yahudo annabi goyen gici bani ma wabin sa anabi annabi cewa laji jingina da bayan zibo da bayan yahudun nan ngana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya je libe kiyo be bataya ngone batago gi yahudo ganni ga be de obe e weni na kanga me abu ngo to ga shari'a da ji ngai ga jingina rahal da wani bela rauci to na ji faruwa na wake so annabi muhammadu a jajalina sallallahu alaihi wasallam to oh na nabi muhammadu hajji hajjali na wuga ya fo ya litinin fo yau ana zini maliki ga musulmi ji fi sallah su babu fo ga ya fo ya litinin sai na abubakar fi shi zawon yi zo sallah a da biya ne tu ci so kwala abu da na dangajin ba gani bai kata ya masalaci ne wato ya kata aisha gabu da wani fashin kata aisha kin da na yi miji izini na kuma ta zukata aisha sai babu sai masalaci sai duna abubakar yadda nan wasa sai a nabi sallallahu alaihi wasallam ya labarai na nuke na a nabi fai jama'i musulmi ji fi safo da nan fai cale a nabi fai kisa mafa wuce zai yayi labarin ana zini malik na yi kuku da ga wani ya cale fai ma a nabi gai jaluwa ba kufa wuce sai na abubakar fejin zuma fejin zuma ebe kiba wai lega anabi muhammadu a gada ebu shi za wani gizo wale ciwon na zane je laya nabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wani ga kur'an ga la tukaddimu bayna yadayi lahi wa rasulihi ya shi su kube tuci zoma kidi faro a fetuwe ga annabi a betiya betu a sallah su babu ya bushi zo ana su ga wahammal muslimuna an yaftatinu fi salatihi wato damuwa lo musulmi shi sallah abu fa wuce e baki bo farahan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam e faiba bi annabi na wasafa e wa tiya bi to sallah wato ga zanne shi dai boye annabi damuwa luwa fi sallah amma sassa ya labarai na nabi kena muna kyau ga zan da cewa sai musu tata ibn fama na annabi bai ji ishara ya gala sallah gumi a ci gaba bai sallai a ga fega wa zube tsoma annabi fai ke ganyu da kata yana na aisha mu fai ci labarai na nuke ci canina zuma lokacin na lokacin da ke a nabi muhammadu bari sallallahu alaihi wasallam sai hajjali sai ajali gato lokaci na yi sakagibe na lokaci doha annabi feyi na na fatima ufe gaga su soci biwi ude gaga su soci biwi na na fatima je ba figi ufe ke yiwi ufe ke lamifu na na fatima ke ya sama bani ni moti motijo na na aisha ga a cana na fatima dinga yana na ji faruwa na oga haya kin da lube bayanin da ce wannan sai zuma jale a nabi gube ya labari yake yanayi na nabi ga biyu ina uga ya kanga don fi zala sai da wutu lada to zuma jale a nabi wasu be ya labari ga emina anabi lafa wani farko na uci tigina anabi ya labari ke dai ba tan na na mi da ba kuma da na mi ga ajiyar da ne ba tan na ga ba gura yi mida duk ba na wuke ya kumi ya baci na uya mi labari ga mi ga yi za kakan cataciya iyalin wujo na kajali jali jitu na ngo wani yau gaji faro e wani na nabi muhammadu jajali na zuma ya tsobu tsayo a shagana na fatima jajali zumman wuce waganci sai yi miuji shi fai jihar jali minni yi mi gutuwa ne na lugwa da ijo mini yi miuji wa zika jali da zainab bintu jash zumman guba na shi wuzo zainab bintu huzaima ganwe na na khadija na lokacin na ɗanan lana na fatima ga umar sanar da wani annabi ga mu gayi za a kayan gumbe wani zuma zuriya mu shawana zumaina na jona umake yi bushara fo shiga na na fatima ga itici gin zagiya aljanna jo zagiya al'umma ji pata da itisha na yiyo na na fatima ina e fe ba mutan na wannan gole bushara wa bushara wa ga lokaci na na fatima belle bai ba bin na gbaye ba ta yana da galibi annabi muhammadu ne na sallallahu alaihi wasallam ina ya giben da ya giguna wule ya a an kali muhammadu sanan ya ba ta da na na na fatima sai tilali e ciki ba babu da yin wa kurba a ba anabi fe gabi wi na wuli wenye ba ya ali na wudaimiya batajalina ga laisa ala abiki kurbu ba da liyon bayi ban na gbanna wa gwayi na gaya ba bawaya wa gwayi na ga yi na gabu ka bugu a kuriji a kuriji wada al-hasan wal-husain faqabilahuma anabi fe yi asan da husaini yagi guba ba nude boyayya na nude boyayya sarawai kendo nude boyayya na na ebo na abiu abiu nje da da yi ufe lami kendo rabu kasa wajen akpamu yagi na jude boyayya na ufe jije mai musulmi jigan ba nga ya tsagi na jire eji bolo bolo lo ba eto akya ya gbaye ma eto mutunca nole aga ga waga ziji za ko mini za mai annabi muhammadu jibo sallallahu alaihi wasallam waga sayyidina ali ti sha fata ti sha alul bait jina ce to alhasan gan be ziyan alhusaini na na fati da na egi boye ci zandoro ku zan na jiya ya buru muhammadu ba na na fatima uje boye mu tsarawai uje boye wai wai na tugwana gaba na lokaci na ji tudo tuna egbe wanyi egbe wanyi egbe nan gawo kene shi ali tudo bogi guna ganci ma bai a ga alaimiya sayidina ali ta alaji tudo ya fatima na muke yi mi maki yi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam unna kinani ki gaga ko da aliyu lagi mu yi bi utun wanda utun na so alayu mugo sayidina ali dai ni tajja sai zuma je rediyo ya fatima no cewa ga boye gin na ben da ya da iyaka da wani hadisi shi da sarari ne gwaye tsanani ya boye na daga da ya nabi muhammadu galbe da na fatima sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ufe ke yi min bai mi wushi ne ngole zuka yo fatima zuma fatima sai ziyo alhassan galbe al-husaini zuma ya zagu ba nan sai yi min mi bai bayani fa wa'azahun wa zakarahun ufe jawazu ufe patupa ufe pa ibi wuce tukwa a'o ba ta daidai na tosun etiye na gba na gba ba ta fe fifipa ufe fifipa har tukwa ba na samu na laya na tasiri ya samu tu laya na ga samu ya na annabi fe ga yawa aisha mi ku kya ba me wata samu na na laya mi gi haibara wani samu na yahudu ji layu na gabbe wuce lokacin da be ne jiye mi ga abba na ebo kibo na gbaye samu na na mi gi foga e din na maga abba nga wale pa ajali na wani gama la ga ajali ya nabi muhammadu da mini ajali ya shi wa da wuce tutu ere zandoro na wubo su ko na laye layu gi awo tutu shahidi yau ibn kafir ji la samu yujo sasa annabi sallallahu alaihi wasallam waye dindo ci lashe te o o wuda alin na nke dinna keo nke dinna keo na gbe batan da gaya wuta mutaci alin na arbe ganin ganin zo ba ne bai na wanci sa wanci shi gambane gai la'anatullah ya halal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid annabi fe ji gambaye tiye bare tsosho wulun fiya yahudu garbe mishaji na jako sha baya na bawa shi la da na ibada shi na annabi ga ga e ga lugu adinin doro kita kiye larba ma adini guba wai liu kiye larba ba bugu adini yahudu adini mishan e wace bata ne wa gandoro kiw da kin yala arba ba annabi feji za wani shi gamba ga as-salat as-salat wa ma malakata imanukum annabi fe gagan ne lobe shi ya zo zo be salle mare ya zo zo be salle mare ya mai tsaye na shi ya gwagwalo ya shi mallaka ne sallah dai musulmi je zo be yi na da hudda mini gamba na annabi muhammadu jin ka dulu ya gwada ya zo zo be salle ma ya zo zo be salle ma to sai lokacin ya kunci bayan nabi muhammadu iga gada bayani wucin kiwuci kunci na gana na aisha ce a ganna nabi muhammadu abayin ma sallallahu alaihi wasallam gbogbo egbe yana na aisha ba nabi muhammadu cikuna na na aisha fe ganga inna min ni'amillahi alayya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yawmi ga min yanni masocin ujiya mina annabi muhammadu cikuncin da ka tamibo umai fomi ka da uga ma maza ka ta yi mina jike na fomu ci guga ale ka tambu ni gawo ka ta fogo fomu ci guga ciko nga ifoli ce ni foyo ujiya da le ji gada ya ban mo mai pasu ne wani wulu labani an kendo de kai zawo ma wasu zai yi wula ju fedu shishi wanda kun labarin karfa ce wunga shaga wuji garbi a nabi muhammad ifama sallallahu alaihi wasallam gan mi ciniya wu gan be mi a nabi Muhammadu ake ba fano jajalina e bona yegi una iga abdurrahman idu na abubakar na wuga gada foga. umma gagadda ba wo bo foga siwaki mudami sumbu tibatanci mudami wo fo wuci umma nabi muhammad la baye wuce liya na bai fe ci lelo ba wa kana da wayan abdurrahman ya yi wani wa ke wa ga na bai gebo ya ci batancin na wufe ga biya na biyu a aqizuhu lak ni goci batancin nan goye annabi fe ji shara ya ubeti ga e eh, ngole to ga kanga dakin wani je bukatu nga wufe goci batancin nan wufe ta wangi harwa da nun da zo na ga wani gaga ufe layu annabi fe na ne gan da kiyo shi batanci ne en mi na wula na iri wula na a tagu na fahimta ne uwa ga ci matanci lanami albarka ko da wani wai gigun ya dasa koya za wai limi wai gigun ya koya za ke lona hadisi da ci Allah akbar nu wanda ci fi voge shi ya goro annabi sallallahu alaihi wasallam annabi fe kugwa guba bu zumanu unami zona ufe kugwa guba bu finwanna tasa wunde kugwa guba bu tiya ya guba bayan albarka konna ufe lufin evu fuska wuda wana annabi fe diga la ilaha illallah inna lil mauti sakarat adiye wuci be boro ya sai toci amma tutu je na tutu je na maji muhammadu ya wannan gwayaki ya tutu ta ya kakun na nabi muhammadu a luyi shagwana na yi shagan wude sajin da min ne bai ci batanci ce ku gwafino ce ji la ila illallah inna lil mauti sakarat wude daga na zo nabi muhammadu fe lagwa da fe nga ya gu ko kwa egwa nimi ni gwa wa jiusho nga wula da a nabi annabi fe je usan kere kata sai je gu fiti sai ci fitile min sun kere gu baba na bi muhammadu fe sassa a'a na na aisha ga wuce fe shi tukbau ena wani wufe gafa wuce na min sun kere fe sassa wufe shi tukpa ya e na wufe gana watu palaku ki wufe ga anabi fe diga ma'allazina na amta alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مي واغلام بامبا غن دزي توشي جيني ما انا اغاي انا باوا جو غن بي صديقو نا جي غن بي شهداء و جي غن بي وشي غروشي انا هم اغفر لي وارحمني انا بي غسو كو فاد مي سو كو غويمي والهكني برفيق الاعلى انا هم الرفيق الاعلى سو كو امي لا غوبي يا ماتشي نتولاني امي لا غوبي يا ماتشي نتولاني ga nabi dai ganna karzara alkalimata al'akhira salasa ga zuguta ce a zuji kalmar ya zobar nan ga yi alhaikni bi rafiq al'ala humma arrafiq al'ala ga zuguta ga ganna so ko amila gude ya maci na tula e ya maci na latuna zuro ga yi allah wala gube tsoci nole tunca bayan bata da liwin ki ufe ga ga ya tsala ya ga kuli jele koma usan kwaye tsoci dogon gani bai tsoci wani wuji ma bugu bai tsoci ta yau ne tun fa wuce sai duna abubakar ta yau e e ga ekako to ya gamin na ga nabi muhammadu ga karshe culu ya jago wallahi ka wa ma wa ma la tiyadahu wuje mai gaggan na zo e ya gwanna ne wula da fona ya gwafe ya shinci annabi ya gungan da tsoci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga faruwa na ji lokacin dohai ikwai litini kwai safo buwa gube ya rabi ul'awwal a shaga a rabi muhammadu hajji hajjali wakatan malahu salaso sittu na sana wazadat arba tariyan annabi sallallahu alaihi wasallam hajji hajjali ne yugun e ya shita bai gutun ta tufo gobe ga wajen hajjali shatu faguni jama'ashin na gari bayani gurgurai cin rayuwa ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam iga annabi agada ba ta ton na ulo masu kata shi na wadda ya kwaye ba shi ya e ci san ci bayu ya yi tsaki cewa ba kwaye tsayen safari allah haka ba tuga ba su ko egmahi na sahaba annabi shi yi ita uba ubo na yabe batu be na sayidu na umar ga foga ne be na sayidu na abubakar ga foga ne gan bikin kendo na ji ko nabi muhammadu shiriji ne bikin kendo na su so ne yabe lami ba bayani wuce insha Allah ta'ala gurgudu ni ga na social barkudu bai gaci bici na social fagal bai jamaji ka tuji duk sofi alamar ya jaliya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na mulaman da ce ka littafi kiwi sunna littafi wuce wa zai gan da ka tuna ji sofi ya jaliya annabi wani ɗan ka littafi kiwi wadda da ka tuna ji musulmi alamar amma yabo lokacin iga bayani ga goyi na gurgudu ne ga na social barkudu bai ga cibici na social fagan bai yi social biya salatu galibi aminci ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so cin da salatu galibi aminci ya nabi muhammadu zabi musu annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك